Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar biyar da minti goma sha biyar a gaya da kewaye da ma dukkan jihohin kasa baki daya masu sauran mu barkan mu da yau barkan mu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin muhawara na studio kalangu daga gidan rediyo far'a na gaya shirye-shiryen studio kalangu suna zuma ku ne kai tsaye ta hanyar gidajen rediyo 38 abokan da studio kalangu a fadin kasar niger ku samu shirye-shiryen studio kalangu a doso kan radio far'a fm a kan zangon mita goma tara da biyu a doci kan dalol fm zangon mita goma tara da biyu da dugu takwas a gaya kan fara fm a kan zangon mita goma tara da dugu uku a birnin gaure kan marhaba fm a kan goma tara da biyar da dugu daya Ku samu shirye-shiryen Studio Kalangu kan shafin mu na Facebook Studio Kalangu kan yanar gizo www.studiokalangu.org ko kuma kan WhatsApp. Ma'aurar Studio Kalangu ta yau ta taɓo fannin ƙalubalen da ke tattare da al'amuran filaye, ire-iren rigingimu da ake samu da kuma yadda ya kamata a shawo kansu. a ƙasar nijar a kwana a tashi ana fuskantar ragowar filayen noma da kiwo dalilan da ke kawo haka shine wabtar da mutane suke ma filayen saboda bukatu daban-daban wanda suka hada da kafa manyan kamfanoni waɗanda suke bukatar filaye masu faɗi cewa da masu girma hakan kuma na kawo cikas ga wuraren na noma da kiwo keɓe manyan filaye da mutane ke yi don gudanar da kiwo na zamani da noman zamani wanda ake ce ma ranch a turance manufar wannan keɓe filayen ita ce a ɗebe makekin wuri a kewaye shi da wayoyi a tsaye da dukkan wani aiki wanda ya shahi noma da kiwo a kan shi wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da ke cima al'ummar gaya tuwa ƙwarya to domin tattaunawa kan wannan matsalar ta filaye da kuma zimmar ganin cewa an samu mafita kan wannan al'amarin ya samu kagaito muku a cikin ɗakin magana na gidan rediyo far'a na gaya muna tare da gwamna na gaya sannan kuma akwai wakilin kungiyoyin fararen fula a nan gaya cewa da aren muna tare da wakilin kungiyar da ke kula da al'amuran noma da kiwo sannan kuma muna tare da wakili na sarki na gaya ni hawa usman nake muku barka da zuwa mun gode da karbi gorin gayyata na mahawar studio kalangu akan ji muna tare da isa lawali to madalla mun gode sosai da kuka karbi goron gayyata na wato muhawarar ta studio kalungu ku soma da gabatar da kanku ga masu mu mu soma da ku gwamnan jiha sai ku haɗe sunan eh, hamidu jauga prefe na departement gaya mhm. alasha abdu gazari representant na shau da na gaya mhm. zakari fara representant king agriculture na gaya ni kuma musa amadu modibo eh, representant din are na gaya to madalla sai mu soma muhawarar da ku gwamnan jiha malam jauga hamidu idan aka yi batun tafiyar da filaye a gaya har yau mutane ba su manta da irin rigingimu da suke wakana kan wannan fannin ba tsakanin al'umma ko za ku iya shaida muna dalilan da ke kawo irin wannan rigingimu malama awa na gode kayan mu shiga harkar rigingimu da an ka saba samu sai in ce ina yi muku godiya kwarai da kun ka zabi wannan lokaci kun zo kun ba mu dama na mu suna da mutane bisa kan wannan al'amari musan dai yau ko da daren ga mun samu ruwa kenan damana ya gwadi alama matsala duk da muke samu ko tsakanin mutane kamar ce macaya da manoma ko tsakanin manoma da kansu ko ko eh, macaya da kansu cin damana ne muke samun shi kenan muna gode kwarai da kuka bamu wannan dama ga muhawara na a tuna ma mutane yadda za a yi a ciwo kan waɗannan matsaloli matsalolin dai da muka sani na cikin departaman na gaya da yau muna ce alhamdulillahi sun rage kwarai shine matsala da ana samu bisa kan eh, abun da ya shahi macaya da manoma kamar cikin damana cikin damana bisashe suna iya su kubce su shiga kai kun san ko in bisashe sun shiga gona babu babu dai kwanciyar hankali manoma bai iya ya saya ya dubi bisashe cikin gonan shi to wani bi ba da hankuri ne zai zo ga macayan ba abun yana kawo matsala wani bi ko karshen damana ne bisashe su yi zahin sabko ba a sallami gonakai ba lokacin nan ana samu an saba samun matsala kwarai-kwarai ko da yake shekarun ga biyu da sun ka wuce ba mu samu irin wannan babban matsala ba muna ce alhamdulillah wani bi ko cikin tahiyan bisashe wani gari zuwa wani daji ko ko gari zuwa gari shine suna iya su bari hanyar su su shiga gonaki wannan yana kawo matsala ko ko ina samun lokacin da wasu mutane ne za su ke su ta yi cikin filin da an ka hidda ma bisashe domin hutawansu ko ko ciwo a ce a ta a hidda gona cikin wuraren nan wannan ma yana kawo matsala tsakanin mutane irin matsaloli da muka saba samu kenan wani bi akwai shakanin mutane zancen gona da zai tashi wani ya tashi ya ce wagga gona nashi ne yana amshe mawa ne ya kawo rigima don wanda aka ce yana amshe mai ya ce a'a wannan gona ya gade shi ne sai abun ya kai su gaban sarki irin matsalolin da muka sani kenan cikin departama. Mhm. a kamar yanzu a wani wurare ne abun ya yi tsanani irin wannan matsaloli ina ka yi samun su suka yi yawa to na kan abu eh, na bisashe lokacin damana mun fi samun shi wajen kominikin tanda don wajen nan ne bisashe duka da ke hito arewa zuwa nan haka su wuce su ta yi benin ko ko su ta yi nigeria nan haka ne suke shiga to shi yasa wannan bangare mun fi samun matsala inda akwai masala. game yanzu game idan rikicin ya taso haka wannan sabanin da ake samu wani irin cikas ne kuke cin karo da shi wajen daidaita al'amuran to bisa kan wannan aiki ne da muna yin kullum na waya kan mutane don akwai ka'idoyi da an ka saida in matsala ya samu yadda ake yi a ciyo kan shi to kullum muna waya kan mutane na su bi waɗannan ka'idoyi eh, sasanta tsakaninsu domin sasanta dai tilas sai da haka nan inda ana zama tare dole sai a sasanta bai mhm. wannan da dare da rana mu abun da ya shahe mu abun da ya shahi sarakuna abun da ya shahi shugabannin manoma da mashaya duk muna mu ne na kullum to irin wannan matsalolin wani irin cikas suke kawa wajen cigaban kumin cikin al'amuran zamantakewa to cikas da zai kawo inda da an akwai tashin hankali ai babu cigaban komi ko da kwanciyar hankali da yanayi ana samu a yi aiki a yi amfani in babu kwanciyar hankali babu ci gaba shi yasa muna yi kokowa abun da zai sa kwanciyar hankalin nan ya tabbata tsakanin mutane to madalla mun gode za mu sake dawowa kan kuma malam hamidu juga e eh, malam abdu wakilin sarki na gaya kamar irin wannan rigingimin kun taba cin karo da su a masarauta assalamu alaikum alaikum assalam malama hawa muna yi muku barka da zuwa muna da ku kuma da damar da kuka bamu mu samu don tattauna biskan matsaloli da mutane ke samu su tsakanin makiyaya da manoma da kuma da tsakanin manoma da, da kansu kamar da prefe ya fadi matsaloli akwai su amma suna da dama-dama zai kusa kamar yanzu da damunan harsa nan a wajen namu kamar da kowa ya sani ne ka sake da akwai manomi akwai makiyaya tun fil azal kuma a kasanmu wannan ne an ka sani duk arzikinmu duka bisa biyun ne da noma da kiwo yau in an duba kuma kiwo wannan da ake gayi wadansu masu kiwo wannan bisashen ma ba nasu ne ba na manomi ne to duk da haka nan ba a rasa kamar in damina ya sabka in an kare shibka abun ya kai tun da damina ya sabka mu a nan ba muke samun matsala ga wajen sibka wannan kamar wadansu wurare nan sai da in haki ya kai inda shi na son shi bisa ma akwai lokin da haki wannan in ya hita ba su kin shi sai da in abun ya kai inda shi suna abun shi to lokacin ne ake samun matsaloli kamar irin na barna da bisa yi to eh, bisa kamfanin wannan abun da an kai bai da kai kowane lokaci abu ne da bai kai fada ba in an yi maka banna kasan. san makiyayin da ya ma banna yalla ma kuduka na gari guda ne a ta a gani bannan da makiyayin yayi ku shirya ku. ko da wanda ya taho ya iska ai mai banna tunda manomi ya to ya ga da sahi bisa shi sun shiga cikin gonan shi zukiyan shi zai tashi sai ake ma ke idanun su suna ruha tunda bayan zuwa wahalan da ya yi noma wannan sai gani kaman abun da ya tagure shi kwarai to ana so inda an san mutumin an san makiyayin ku duka gari guda kuke ku wuri guda kuke ku kama shuna ku ta gani in kuna shira tsakaninku ku shira ku shi kenan zan kan ya mutu in ba a yi samu wannan ba ana zuwa wajen mai gari tunda a wajen mai gari akwai kungiya da an kasa da irin waɗannan matsalolin in sun samu mutane za su ta su diba bannan da an kai tunda akwai wakili manomi akwai wakili makiyayi akwai wakili mai gari duka suna cikin kungiya wannan za a ta a duba bannan da an kai kuma a taho idan mai gari fi sibidla ake a banna wannan da an kai eh, lalle an yi banna ko a wannan bannan da an kai ba banna ne ba tunda banna iri iri ne babu iri wadanda ba a yi babu iri wadanda ba mu ke gani za a nemo a shirya tunda dai gidan mai gari da gidan sarki duka nema aka a gyara daga cikin gari in an samu an shirya su shikenan an ba kowa hakin shi shi manomi an ba shi hakin shi shi ko makiyayi shikenan sai ya sai a yi mai kaseti kuma ya yi hattara don ko gobe ya koma kuma mutanen ban ko da dai yanzu bana wannan da ake gayi ɗawakin su makiyayi ba manyan ne ke zuwa kiwo ba wadansu wurare ko su lokaci sai a gani yara kanana ne an ka ba bisa shi to wannan kuma muna nemo dama wanga mawara da muke gayi mu yi kira gare su in za a ba bisa shi a samu latija ko ko matasa wanda an ka ba ba yar kanana ba tun yar kanana in sun tai sun gamu cikin daji wannan su biyu uku su ba fa da mai su sai wasa an bari bisa shi to bisa ko sunan shi da bisa in ba daga tare shi kikirin babu inda bai zuwa to don muna iya wannan kira ga makiyaya wannan su zanka hankali da wannan to ga dai irin dai taimako da ake kawowa tsakanin manomi da makiyaya in kamar harkan banna ya to kamar irin wannan shari'a kun taɓa yin ta a wurin ku kuma kuka yanke hukunci shin an samu an ciyo kan al'amarin daga baya kuma ba bata ƙara tasowa ba eh, irin wannan in an yi shi inda banna ne an kai kuma an ka shirya tsakanin su inda ba wani sabuwa ne an kai ba wannan kuma zan ya kare kenan to madalla mun gode malam abdu mun sake dawowa kanku koma wajen ku malam amadu na kungiyar arena nan rikicin nan na kwace kwace filaye ya shahi bangare na noma da kuma kiwo a nan gaya a ganin ku me ke kawo haka to lalle a nan dai mu macaya da wuya mu samu wannan bangare a ce ga hilin na macaya an karbe shi an ba ko wani manomi ko wani attajiri haka to lallai nan dai kasar gaya wakili mai kasa na nan firefe na nan ni dai bam ji wannan ba nan ga da wuya hilin macaya ko kuma mashekari da sauransu hilaye ne ba na mutum guda ne ba na ƙasa ne gaba ɗaya na ƙasa ne na gwamnati ne gaba ɗaya a zaman gwamnati yake in kuluwar da passage ne burtali ne ba na macayi shi kaɗai na ba na dukkan al'umma na ƙasa ne har na ƙasashen waje akwai burtali mai tasowa daga mali ya zo ya shigo na nigeria wuce kenan ya wuce ƙarhin a ce macaya nan gana gaya su adda shi gobe suna iya su bada da wani a'a na ƙasa gaba ɗaya ne abu ne kenan baiwa a ce yau ko sarki ko firefe ko wani ya ɗauka ko mayar ya ɗauka kayan jama'a ya bada shi ga wata kungiya ko ga wani abu mu dai nan ga dai ga dai ba mu same don haka kenan da kuma ba ku gani ba ba zai zama muku matsala haku kawo zance shi ko ba haka ba to a bangaren ku tun da kun ce wannan matsalar ba shahi ku ba wani irin matsaloli ke da kai wani irin rikici ne kuke gani to eh, rikicin na macaya da manoma mhm. shi dai na akwai don nan kasar gaya kasar kiwo ne kasar noma ne kamar yadda firife ya hodi kun ga yau alhamdulillah mun gode Allah ya fara sabkan muna da ni'imar sa kenan farkon damana ya fara don duk inda kuma ruwa aka yawancin ruwa dole a samu matsalar macayi da manomi don lokacin gane shi manomi ke kokari ya samu amfanin albarkar a wanga lokaci ne shi ma macayi ke kokari ya samu albarkar wannan damanar don haka nan ne kenan ake samun wannan rigin wannan ana samun su tsakanin manomi da manomi ana samun shi tsakanin macayi da macayi ana samun shi tsakanin macayi da manomi kun gane to yanzu kamar kana iya ka bayyana mana su wannan rigingimu na tsakanin manoma da makiyaya wani irin cikas ne yake kawowa a cikin al'amuran kiwo yana kawo cikas idan aka ce yau matsala ta kunno kai tsakanin macayi da manomi mhm. alhali kuma su ne 'yan kasan talakawan Nijar da macaya da manoma. To idan matsala ta samu kenan ai kun gani babu kwanciyar hankali a kiwo babu kwanciyar hankali a noma kenan arzikin namu ya taɓarɓare nan babu ci gaba na ƙasa don yau talakawa na karkara babu da ba su kwanciyar hankali firife bai da kwanciyar hankali haka mayar bai da kwanciyar hankali mai ƙasa bai da kwanciyar kun ga tashin hankali duk bai bai kai wannan kamar idan aka ɗauki a ɓangaren kiwo shi kadai mhm. wani irin cikas ake samu a ɓangaren kiwo kiwo mutum na je kiwo bai zuwa kiwo mata ba su samu nono tun da shanu ba su ta kiwo ba balle yara su sha ba a samu ayi hura ba a samu kai da duk dai hankali bai kwanta ba to kenan babu zancen a kawo wani abu ko ma'adalla mhm. kenan kiwo ya koma baya to shin wannan rikicin yana da nasaba da kaman kauran da makiyaya suke yi su bar nan kasar niger su nihi wasu iyaka domin neman ma bisashen su abinci wannan bai da nasaba da makiyayinmu a nan niger ya tashi ya wuta ya je wata ƙasa in kuka ga nan macayin mu ya tashi ya huta ya je wata ƙasa ya je da bidal kila wata ƙasa ta hi samun ni'ima hiye da ƙasar mu an hi samun kiwo ciyawa can hiye da ƙasar mu don wani lokaci rani na saurin safka nan ga ƙasar mu wajen ƙasashen makwabta akwai ɗan dumi-dumi da sauran sanyi ala dole kenan wajen nan macayi dabba ne ka shi kenan inda adda ciyawa ta kware can ya ka gudu ya ta amma don wasu ƙananan hitintunu waɗanda daga tashi tsakanin har halshe da haƙura tun da sai mu ci haka nan tsakanin harshe da haƙura ba a rasa irin waɗannan ƙananan hitintunu idan sun tashi ma akwai shugabanni da Allah ya muna su za su kawo ruwan sanyi su saka cikin su tun da duk talakawan dun nasu refe shi adda manomi shi adda macayi sarki shi adda manomi shi adda macayi mayar ma haka nan kenan suna nan su za su kawo sulhu su sulhanta su su shirya su zauna babu wanda ga ta cikin kasa amma in kun ga macayi ya tashi ya huta ya ta yi kasar waje wannan dabbobin shi ne akwai lokacin da suke tashi su je kasar waje haka kuma dabbobin kasar waje suna shigowa mu ma a nan kasar dandi don su ma su samu su tsere marani masha mun gode shin wani irin kokari ne kungiyar ta ko take kawa wace irin gudunmawa kungiyar aran take kawa kungiyar aran tana kawo kokari ne lokaci wajen fannin na daya waye kai waye kai shine na hwari wanda dan adam ya kamata don akwai jahilci komi sanin kawani yana gabanka kenan a wayar musu da kanu a kowane lokaci muna nan muna yi tare da kuma shugabannin nan namu ku tsare dabbobinku ku san yara da za ku ba dabbobi kamar yadda representation of the canton hall yara ƙanana waɗanda su bai kawo ba a daina ba su dabba don dabba ita dabba ce ba ɗan adam ba ne kuma a daina kiwon dare kamar yadda shi ma albura ya kwaɗi mhm. don duk waɗannan hanyoyi ne na masu kawo matsala tsakanin mace da mara kenan waye kai daina muke yi kuma ba za mu fasa ba tunda dan adam kullum yana yi ana yi ana tunatar da shi kun ji abin da muke yi kenan dangance da kawo kwanciyar hankali tsakanin macayi da manomi. to madalla mun gode mun sake dawowa ku mu koma wajen ku malam zakari farhan shin ganin cewa an kasa shawo kan rigingimu shi ne sa gwamnati a shekara ta 2015 ya girka wani kwamiti wannan kwamitin da zai yi nazari kuma ya hudo hanyoyi domin samun matsala kan wannan matsalolin wace irin gudunmawa ce wannan kwamitin ya kawo Salamu alaikum. Lallai kokarin da sun ka kawo bisa wannan zanken da yawa ne don game da su burtalin nan da wurin mashekarin nan wannan duka na tamani abubuwa dai ne an ka yi da ya kamata makiyayi da manoma kewai matsala ya fita tsakanin su butali kamar yanzu shugaban prefe wadda ya kwatanta butalin nawa da akwai cikin kasan gaya da mashekari kenan waɗannan in ana ga bin ka'idansu na tamani babu wani matsala da zai faruwa tsakanin makiyayi da manomi yan butali ana kula da su shi wurin shekarun su ma ana kula da su na tamani babu wani matsala cikin har matsalan inda za a samun shi shine lokacin kaman abunki ana ga kashewa lokacin da ake kala wala don ka manomi yana ga yanke a shi lokacin da an ka bada bai kai ba makiyayi ya zo ya sa bisa titin abu bisa hanyar gona manomi kenan kun gani na wadda duk an kai ba a rasa matsala wurin nan matsalan dum da ke samuwa tsakanin makiyayi da manomi lokacin nan ne kai ana samun shi in kuma suna bin ka'idan lokacin da an ka ba da izinin su shiga gonaki to babu wani matsala tsakanin makiyayi da manomi to ta wani fanni kuma kungiyoyin fararen fulla ma sun kawo nasu kokari ta hanyar ah, wayar da kan al'umma musamman ma idan aka ɗauki fannin mamaye kwaci wurare ko tare wurare ko kuma sayar da su ba a cikin ka'ida ba shin wannan hoɓasan da kungiyoyin fararen fulla suka yi ya kawo sauyi to ya kawo sauki don in kin gani wuri an ke an saida da yadda mutumin ne ake sai da wuri in baka bada izini ba wurin ka bai saiduwa a nan dai wanda duka gani ya sai da wurin shi dai harkar <laughs> talauki dai ne ko wani abun ganga amma ka tashi ka sai da wurin ka haka ko ake an kwake maka wuri abun ganga wannan babu shi nan mu ba mu da wannan matsala amma mai wuri in ya tashi sai da wurin shi wannan shi ya tashi sai da yawancin shi ko duka haka ne a nan mai wuri shi ke sai da wurin shi babu wanda yadda izini ya sai da wurin wani to duk da irin wannan jan kokarin da ake yi har yanzu dai ana nan gidan jiya noman goshi babu wani abun da ya kawo rigingimin sai ci gaba suke yi har yanzu an kasa shawo kansu a ganin ku menene abun yi in dai game da wurare ne babu matsala tsakanin makiyayi da manomi in dai an samu rikiki ga wurare tsakanin manoma ne kuma wanga yake wurin kakan shi ne wanga yake wurin kakan shi ne la zanken nan sai a tai a dube shi mai kasan shi zai ta yi ya ba anketar kinsu su duba mai gaskiya a bashi gaskiyan shi wanda bai da gaskiya ya dangana amma ba a kwake ma wani wurin shi a ba wani to a game da shi wannan rikicin na wannan ya ce nashi ne wannan ya ce nashi ne babu wasu hanyoyin da za a bi da ya zama to an shawo kan shi kwata-kwata sai dai kullum ana bisa ga wannan ko da yaushe wannan rigingimin su ne suke kana tsakanin su manoma. Hmm, to wannan tsakanin su ne rikicin yake tashi to tunda akwai littigawa waɗanda sun san abin ganga wanda adda wurin ko wanda bai da wurin a gidan sarki sai a yi transhe ne sai a ga maka kai da kake wurin ga naka ba naka wurin kakannin waɗanga mutane ne don ka bar wurin nan ka gani don babu wani matsala tsakanin a wannan abu da sun yi shi ana samun hanyar da za a bi a warware shi to me kungiyar ku take yi a cikin wannan fannin don a shawo kan a to me ake tun da dai ya an ke in ya buwaye tsakanin su gidan sarki ake zuwa. kamar ba ku musu wani sako na wayar da kai don ya zamanto me kuke yi a nan. komi an ka gaya musu wanda ya tashi rigiman shi duka yana ta yi shi ne kuma wannan kai muna samun shi da yawa a kasan gana mu wani ya tashi yake wurin gana shi ne wani ke bai yadda ba yanzu ko yanzu ana cikin rigimonin nan ana cikin shi ko yanzu. to madalla isa mu koma wajen ka kahin mu dawo mu ci gaba. madalla mu dawo kan ko wato gwamnan jiha joga hamidu a shekara ta shida gwamnati ya so ya ba 'yan kasar china wani yanki na dashin goro basunga domin su noma ma kamfanin initex abduga amma kuma rashin amincewar jama'a ya sa wannan tsarin bai tasiri ba ya ne ka fuskanci al'amar to madalla bisa kan irin wannan zance abinda duk gwamnati shi zai yi na amfanin jama'a ne yake yin shi kuma da amincewa jama'a gwamnati bai tashi ya ce ya sa mutane tilas su yi wani abu da su sun tabbata da bai amfane su kenan komi bisa shawara ne in kawo shawara mutane sun gani wannan ba ta yi musu ba lalle sai gwamnati dole sai ya jaye haka ne ake ba mu cikin zamanin da ana ce a taka hakkin mutane haka nan a sasu wani abu da ba su amince ba in ma wuri ne da za a so a dauka a yi wani aiki da jama'a za a amfani da shi sai an sasanta da masu wurin tukuna a nuna mishi eh, abun da ke so a yi kuma a ba shi hakkin shi sai bayan an ba shi hakkin shi ne za a iya a yi amfani da wurin don jama'a su yi amfani don babu a ce a karbi wurin wani a ba wani ya yi wani bukatan shi na kan shi wannan babu shi mutane ba su amince ba don ba su ga amfanin da aikin zai kawo musu ba kenan wa zai zo ya yi aiki mai aiki ma ba a samu kenan dole sai an shaye ba a kawo mutum daga shi ne ya zo ya ya yi aikin kasa na a'a in mutane sun amince su ne za su kama a yi aiki to ba su amince ba babu mai aiki wannan tilasta ya shaye babu wani matsala bisa kan wannan to madalla a yau tashi tashi hankula wanda yan tare tsaye ke haddasawa ya sa kamar wurare ma da dama sun dan mamaye shi gurare ne kuma wanda suka shahi noma da kiwo shin menene abun yi da a shawo kan wannan matsalar ba ku jin ana kawo wani zance babban matsala ba in ba mu mun faɗi mun ce muna da ɗan matsala tsakanin mu ba a iya gane in babban matsala ya zo ko baki zo ba nan sai kin gane eh ba ku nan ga samun labari daga can yame ko ko wani wuri a ce gashi gaya ana haka ana haka ana haka babu wannan amma mun san shikin zaman tare ba yiwa a ce kullum ana nan dai cikin ji daɗi ba a yi ba a samu ɗan kuskurewa tsakanin juna kadan a wannan babu kenan in dai ana yi ana noma kullum kuma ana ciwo kullum dole sai an samu wani ɗan rashin gane ma juna don cikin gidan ki da kanki kina mai rago ya kuce ya zo ya yi maki barna ko balle cikin daji irin waɗannan karaman kananan matsala ne muke samu kuma waɗannan mun da waya kai da ake nan gayi kowa shina kokari a nashi bangare ya kawo ma mutanen waya kai kuma da ka'idoji da an ka saida ana bi su wannan mun samu ragewa kwarai bisa matsalan da muka saba shi mhm. ba wani babban matsala ne muke tahiya da shi ba kaman yanzu a bangaren da fitinonin ga sukan haddasa mutane suka bar ma wuraren kiwo to yanzu a nan gurin mine ne kuke yi don a samu dai a shawo kan matsalar wa'annan yan tashi hankali wanda suka rike wurin kuma suka hana wa'anda ya kamata su zamna su yi sana'ar su aure babu inda an ka hana mu wani ya zamna ya yi kiwo akwai wurare da an ka hidda macaya ne kawai ba a noma shi ke kenan gona ma in ana ana noma ga abinci cikin ba a bari bisashe su shiga mana ko wannan dai ne amma babu inda aka ce an hana ma wani macayi shi ta shi kiwo babu shi nan ga dai jihan gaya babu shi mm-hmm, mm-hmm. Eh, mu bamu da irin wannan masu to madalla kamar wace irin gudunmuwa ce malamai maza mata matasa suke kawowa don a shawo kan irin wannan rigingimu malamai kun san musulmai muke ko komai sai da roƙon allah malamai dai suna taimakon mu kwarai da rokon allah kuma malamai mutane ne da in sun yi magana ana sauraron su cikin wayakan nan suna kawo su ma nasu taimaka don da roƙon allah da taimako shine vraiment ke kawo muna to bisa kan yara su ma ina saurare wayakai da ake kawo musu domin wani bi ma matsalolin da ana samu wajen yara ne ana samun shi domin shaye-shaye to su ma bisa kan wayakai da ake nan ga kawo musu abun na nan ga ragewa wasu fada da ana ji tsakanin yara har ya zama manya su shiga ba mu nan ga samun shi su kuma mata wani kokari suke Eh, mata sun gane komi yanzu mana sun san komi sai da sai da su kuma sai sun saya sun yi aiki wannan su ma suna kawo nashi kokari kwarai in dai nunan haka akwai hilaye da an ka hidda musu an ka gyara musu domin su yi su ma eh, numan rani nasu kuma sun saya suna yi yadda ya kamata akwai abubuwa da yawa da an ka tsara musu domin su samu incin kansu suna nan ga kula da waɗannan su ma lalle cikin ci gaban al'umma suna kawo nasu kokari sosai to ko akwai wani kwamiti wanda kuka girka wanda kamar idan aka bukaci shawarwari na neman mafita ko kuma wani wayar da kai yana shirye zai kawo nashi kokari a shawo kan rigima eh akwai shirin da an kai inda akwai wani abu mai muhimmanci da an ya kamata a canja bisan shi akwai abin da ana ce mai kadar da concertation da ya shahi mutane kowa da kowa mm-hmm. na shi bangare a ce a kawo wakili guda ko biyu a gamu a tattauna a gani yadda za a yi a aiki kan harkar da ya zo wannan kadar da concertation akwai shi kamar da suwa da suwa ya kumsa akwai autorite kamar wajen prefe ya kumshe shi da mai kasa ya shahi jami'in tsaro ya shahi kungiyoyin da a cikin departement da service technique da sarusu na gwamnati da a cikin departement ka ya shahi dan kasuwa ya shahi masu yin transport ko nake kowane bangare ne ana tambayi wakilai a zo a yi sasanta don abu na jama'a jama'a ne ga iya ya eh, shawaran shi to mun gode sosai gwamnati hamun sake dawa kanku malam abdu wakilin sarkin gaya a yanzu kun shi gwamnan jiha ya ce an samu sauki akan wannan rigingimu a bangaren naku wace irin gudunmawa ce kuka kawo to madalla irin gudunmawa da muke kawowa na kone lokaci ne kamar yanzu wajen irin banna da ake gai kamar bisa da abin ga yanzu damina har sabka nan zuwa kwana biyu uku hakan ga an samu wani ruwa sai ga mutane duka sun hita daji sun ta shibka to akwai lokacin da mm, haki wannan ya fita duk abun da an bisa makiyayi wannan <laughs> da har ma na gari wannan mayar yana shela masu bisa shi su kan bisa shi wannan su darme wadanke makiyayi ana ke musu bisa shi wannan nasu su kai bisa duwatsu tunda akwai wurare da an keɓe hakan da babu gonaki da suke zuwa su zamna tunda a lokacin nan akwai ruwa ko ina in damana ya kare lokacin da ake faɗi kamar akwai masaloli wannan zuwa oktoba november december wannan lokacin ne bisa shi ke sabka tun ana yi taman kaman wajen bisa duwatsu wannan babu ruwa ruwa sun shanya don suna zakwa su inda akwai akwai ruwa waɗannan duka mataki ne da ake doka da ke kare hitina tsakanin makiyayi da manoma kuma wanda kin tambaya da zunga babu irin matsaloli da ke sa makiyayi wannan suna tashi ta yi kasan waje a'a me abu ne da an san da shi tun da da da wajen makiyayi su wannan akwai shi kuma ba wani fitila ne ke kawo shi ba abu dai da gado da an saba da shi kamar da shi mutumin na a reno ne fadi nan haka babu kiyawa kin haka akwai kiyawa ke nasa a doko bisashe duka a ta cikin bene ne suke shiga tunda wurin nan nan lokacin da mun wajen mu kiyawan nan ya bushe ko babu su lokacin nan akwai kiyawa wajen su akwai damuna wajen su to duk shine mafarin transhumance din ba don wani fitina ne sun ka tashi ya suna ta a abu ne da suka gada da shi <laughs> ko ko ne lokaci suna yin shi to ga duk irin mataki uh, da ake doka kama mun ga abu ya fadi wajen november december wannan bisashe da ke sabka me yasa suke sabka waɗanda suka ta yi kaman bisa wannan wajen eh, agadiz in ruwa ya kare dole ne su sabka me na akwai lokacin da k'o kowane region akwai ka'idodi da ana ba da lokaci da mutane ba su gonaki ba lokacin nan ma da fa a doko mataki wadannan lokacin ya kai da sha bisashe kin haka babu ruwa dole sai su sabka inda akwai ruwa to lokacin nan ake samu damu masaloli. tunda akwai wadanda daga wuce ma har Nigeria ba kaman makiyayi nan kawai ne ha to lokacin nan ake samu dan masaloli. mai mutane kuma kamar wanda muka fadi da zunga mutane sun san juna suna tare cikin gari guda eh, abin da duk an ka samu dai ana magana a mai da juna ana dialog sa ake kan masaloli duka taimakon da ake kawo wajen fanni a waye mutane kai bisa kan zaman tare wala wasu kungiyoyi da ke kare hakkin dan adam na kokari kamar su mai shiga tsakanin da ake cin mediator da republic da su ANDD ashi da sauransu wajen shawo kan wannan matsalar shin kun taba neman taimakon su eh, kamar yanzu matsaloli da muke fadi wannan ba abu ne da bai kai ba a je a nemo mediator ko ko eh, ANDD ashi wani abun ga bana ne an kai miki cikin gonanki kin san wanda ya yi bannan kun ga juna kun shirya tsakanin ku ai wannan bai kai a ta yi da neman wani mediator ba ko wani na da dashi ko kowa bunga mu irin wadannan misaloli bai kai ba inda za a kira wannan mediator ya to ya shiga tsakanin mutane inda akwai akai ayi expose wani problem wannan daban ne ba kaman wajen fanni banna ne na cikin gonaki ya yi zamanto wani kutar resource partage ke da mutane ba su gane ba kamar su tafki ba su gane ba wannan rikiki ya tashi ana zuwa eh, wajen prefe a expose problem di me kamar yanzu kuke a ndh ko ana su ko a wajen mu wajen dai zanken fanni ba na wannan ba a su. kuma shi irin wannan rikicin da kuka ɗauko yanzu na cewa wajen an mai tafki da sauransu bai taɓa kana ba nan fitina bisa kan tafki hakan ga mhm. a nan mu da askin nan gaidai hakan ga vraiment ba mu samu irin problem waɗannan ba kun san mutane halinsu sai Allah kamar da prefer fari da sun ga bisa tabki waɗannan da waɗansu espace protection wannan koko da waɗansu air de pâturage waɗannan minin masala abunda kowa ya sani ne wanga mun bisa shi ke huta ne koko wanga wurin kiwo ne koko wanga kamar tabki na inda mutane suna shan ruwa sai wani eto yake ta a zai wani kali haka koko zai wani gona haka ga fadaka shi ne zai kawo wani wani tashi hankali me kamar wani prefe ya fadi da rokon Allah da ake gai wannan da taimakon mutanen ku suke kawo wannan bari ma musuloli yanzu da sa ake sun rage kwarai ba a zaman cikin duniya ake babu rigima ha a ba a zaman duniya ake babu matsala a a me <laughs> sun rage da yi abun gaba ana samu ana shawo kansu wala mun gode sosai mun sake dawowa kanku malam audu mu koma wajenka wato musa na kungiyar arena a yanzu kun ji kamar yadda malam abdu ya ce lokacin da ake samun fitinu kamar wurin saukowar dabbobi bisa hanyoyi wanda suka shahi hanyoyi na zuwa birtali kacin da bisa shi ke saukowa a lokacin nan hatsi ya girma kuma dole sai an sauko domin wuraren da suke can babu ruwa irin wannan fitinar kamar ya ne ku sha kanta idan ta wakana to ya dai gaya muna dai yadda abin da ke sa dabobin suke sauka mhm. rashin ruwa ko mhm. don rai bai rayuwa inda babu ruwa kenan rashin ruwa ke sa su sabko saman dutse su dawo ƙasa inda suke samun ruwa to yanzu hanyoyin da kungiyar aren da kuma haɗin gwiwar su ma sarakunan da su authority muke roƙo kullum ga partner kamar masu hannu da shuni mu dai ba karhi gare mu amma masu hannu da shuni su muke bara gare su kun ga dai ga matsalar macayen mu kenan yanzu rashin ruwa ne ko don Allah muna so idan kuna da karfi ku yi musu riyoji ko kuma dam dam na ruwa inda za su samu ruwan nan shi dan juma shi tsare dabbobin kahin waɗanga manoma za su kare aikin tun da lafifar yanzu nan ga kasar ga ya dai 31 December dai na aka tsaida na sakin daji na sakin gonake kenan kafin nan wani lokaci idan saman nan babu ruwa partenaire waɗannan masu hannu da shuni su muka bida su yi muna riyoji inda za a samu ko kuma dam dam inda za a samu a tsaye ruwa dabbobin su rinka sha kahin waɗanga su ma za su ida albarkacin da sun kasa kahin za su hudda shi kenan kun ga idan aka samu ruwa dole su zauna babu inda za su ji kuma dole banna ta rage in banna ta rage kuma babu rigima hanyoyin kenan da wanda mu muke bida a kowane lokaci partner don sun zo muna taimaka muna zuwa wajen su kuma suna taimaka kowa ya san da kasar gaya kamar ana zancen damana biyu ake yi kamar tun daga wannan watan da muke na afrilu kamar da kacce har zuwa talatin da daya ga watan disamba ake sakin dabbobi mm. tsakanin wannan lokacin ya ne kuke tafiyar da kamar al'amuran na kiwo sabkowa neman ruwa da makamantan haka kamar yaya ne muke ake tafiyar da kiwo mm-hmm. kowane ya san aikinsa shi macayi ya san in akwai ruwa akwai cawa akwai hanyoyin da yaka bi ya ta yi kiwon shi ko akwai burtula aka ce kuluwar da passage akwai yar da su akwai wurin makwancinsu, su akwai wurin kiwon su akwai hanyar su kenan babu wata matsala in dai akwai ruwa Allah na ruwa a kowane lokaci akwai cawa in ma shekara aka yi wata goma sha biyu in aka yi ana ruwa in dai ana samun ruwa macaya suna aikin su manoma suna aikin su ba a samun matsala ko da idan ruwan sun tsaya ne ake samun matsala talakawa macaya da manoma su za su duba su gani kafin 31 December din nan duk daji dai duk abin da albarkar daji dai lokacin nan mai noma ya ƙare sai a yi sinye bisa wannan rejejeniya an tsaisuwa kuma macayi ya yarda manomi ya yarda kasal gaya ba kamar sauran kasashe bane irin su filinge da sauransu wanda damana ga saurin daukewa nan ga kenan in an kai 31 December ala dole akwai abinci wanda lokacin nan ne ake samu a hudda shi amma kuma ba a samu matsala bisa kan wannan abin to madalla mun gode mun sake dawowa kanku malam zakari na kungiyar kofodep shin matakan da kungiyar taku ta tanada sun wadatar a shawo kan rigingimun da ke tsakanin manoma da makiyaya ka san abun ganga manoma makiyaya duka abun ga ra'ayinsu guda ɗaya ne ko ba haka ba abun da kaman shi musa ya gai abu ne da lokaci guda ake dauka don ake ga lokacin da ya kamata makiyaya sun iya zakwa su yi kiwon su cikin gonaki matsalan gudan da ne ni kwatanta miki ba a kai ga lokacin nan ba su zo ga gonaki shi kadai ne wa. amma in sun yarda da ka'idan da an ka bada manoma su ko kayan lokacin nan albarkacin gonaki duka za su yi ta. sai su gusa ba makiyaya su yi ta kiwon amma lokacin bai kai ba su ke su zo ga gonaki shi dai an matsala tsakanin manoma da makiyaya madalla mun gode ina ganin cewa ma lokacin namu da ya gabato shin a ganin ku ana iya samun zaman dam a ƙasar niger tsakanin manoma da makiyaya ya ni ya kamata a magance kwata-kwata rigingimu mu soma da ku gwamnan jiha na gaya kananan matsalar nan ba a rasa su bayyawa inda ana noma kuma ana ciwo dole kananan nan ana samun su mm-hmm. yiwa a ce an kare da su babu zama mana mai manya-manyan kamar a ce an yi an samu fada tsakanin macaya da manoma na garin kaza an yi kashe-kashe wannan ai an ciwo kansu kuna samun su haka nan matakin an same su ko lokacin da muna tamanin ana iya samun wannan irin matsaloli mun san inda zai iya faruwa mun ce muku domin a tabbatar da kwanciyar hankali kasanga gwamnati ya hidda sojoji da suna yawo dare da rana cikin kasa domin kawai su sare komi da zai iya zo ya tar da hankali mutane don ka in kamar lokacin ne ya kuma mun san inda bisashe ga sauka in ma karshen damanan nan mhm. sun riga sun zo kuma babu wani dubara a ce a maida su inda sun ka hito sojojin nan da annan su ne su kula da shiyan nan suna nan cikin shiyan nan dabbobi suna cikin daji akwai daji daji da an ka sare cikin departament na akwai daji 23 na ciwo ko ko hutawan bisashe in ma sun sabko cikin daji daji nan ne ake rike su domin mutane su samu su gaba da aikin su har a sallami gonakai wannan mataki ne da an ka ɗauka domin fada-fadan nan su kare kuma yanzu alhamdulillah sun rage an hidda hanyoyi da bisashen nan za su bi in sun tashi wani gari suna so su tai wani daji ko ko suna so su tai wani tafki ko ko suna so su ketare su tai wani kasa hanya mu nan departament na gaya hanya burtalin nan 36 gare mu shiri ne da an ka yi domin zaman lahiyan nan shi tabbata ka a samu waɗannan matsalolin nan da kuke faɗi deja matakin an dauka kuma kowa ya san da wannan kuma ana yi ma mutane waye kai na wuraren nan a kula da su nasu ne su saya gare su kai manomi ka saya ga gonanka ka yi nomanka amma ka kula da hanya da zai bi cikin gonanka ya wuce nan kakka nome shi hanya ne ko ba ma bisashe ba tsakanin gari zuwa gari ai akwai hanya ana noma hanyoyin nan balle inda bisashe gabi wannan matakin nan dai an dauke shi kuma aiki na kullum ne ba za a bari ba ana bi a yi waya kan nan yadda ya kamata ana bi a bari jama'in tsaro su shiga su yi aikin su domin hankalin mutane shi kwanta su yi abubuwan su ba da wani rigima ba madalla mun gode to wace irin shawara ke gare ku wakili na sarki na gaya da al'umma duka shi ne yanzu fanni sensibilisation waye mutane kai mhm. tunda abu duka in ana yin shi yau da gobe sai gani ya zamanto mutane sun gane ko ya san manufin abun ko inda zai tashi ko inda zai saya sensibilisation wani ba ake a bara mu bana mu futa a abu ne na kone lokaci kira da muka gai ga mutane duka ga kungiyoyi duka a gama kai a ita waye mutane kai inda ana yi wannan kananan rigobi wannan mutka ba za mu ce kan yana kare ba a'a amma dai yana dama yana sauki kwarai don mu ma muna kira ga al'umma duka wadanda dole ga iyawa tsakanin ma mutane biyu haka ga kun ga wani abu kaza da muke gayi ba daidai ne ba inda mun yi abu kaza da yayi muna amfani ba mun kujoji kawai ba mutane mu tsakanin su ma ana iya kawo nan waye kai ma majuna mun gode wace irin shawara ke gare ku malam musa na aren don ya zamanto an shawo kan rigingimun na tsakanin manoma da makiyaya to shawara dai kamar yadda shugabannin nan namu suka faɗi ita dai ce sai dai mu yi fatar allah da ya sabko muna da mana ga ta alheri da zamanto kuma kowane ya samu albarkacinta kuma mu ga farkon ta lahiya mu ga ƙarshen ta lahiya kuma mu fata al'umman mu talakan namu macan da manoma kowane ya samu unhwanin wannan damanar cikin kwanciyar hankali shi dai muke wata kuma ciran da muke yi kowa ya nisanci zuciyar shi ya kai zuciyar shi nesa madalla malam zakari na kungiyar kofodep a ganin ku menene ya kamata a yi don ya zamanto in ma ba a magance su kwata-kwata ba an shawo kan rigingimu na tsakanin manoma da makiyaya an rage su lallai yanzu dai mu rokan da muka yi manoma da makiyaya kamar waye kayan da ake musu su hajin hankalinsu gare su su san dai ma. abun da ake gayin nan shi a gaskiya in dai mutane suna da haɗin kai to wallahi babu wani matsala makiyaya su san wallahi ka'idan su gashi nan su ma manoma su san nasu in dai ana wannan zama to wallahi babu wani tashin hankali don dukanmu gudan ne manoma makiyayi mu a nan dandi tare muke. Eh. to madalla mun gode masu sauraro an gaishe ku a game da kokarin da kuka yi wajen sauraron shirye-shiryen mu kun shi dai idan muhawara ta studio kalango ta yau ta zo karshe kun shi dai irin shawarwarin da bakin namu su kawo lalle azimin akwai gimu tsakanin manoma da makiyaya sai dai a yanzu kokarin da gwamnati yake yi tare da kungiyoyin na manoma da makiyaya da kuma sauran kungiyoyin fararen fulla an samu an rage wannan gimu kuma ana ci gaba da gwagwarmaya domin ya zamanto cewa sun rage sosai ma a cikin kasar Niger da ma kuma cikin jihar ta Gaya gabaki daya a madadin bakin namu cewa da gwamnan jiha na gaya da kuma wakilin kungiyoyin fararen fulla na gaya a na musa amadu modibo da wakilin kungiyar da ke kula da al'amuran noma da kiwo cewa da kofodebba malam zakari farhan sannan kuma akwai alhaji abdu gazari shi kuma wakilin sarki na gaya ya hau usman ke muku sallama akan inji muna tare da isa lawali sai wani lokaci insha allah